kaga yanzu wanda yake ji a nan yake jin karatun nan namu wani ba zai ji magana ba karatun kawai yake ji to ji kenan irin na mutum idan kuma kuka zo ku ne masa magana ku uku idan mutum ne to in ya saurari ɗaya ya ji abin da ya faɗa ku biyun kuma sai ya sake tambayar ku me kuka ce sanda kuka yi magana ina magana da wani ne ku yi min bayani to jin mutum kenan amma jin Allah yadda yake ubangiji na jin halittarsa wacce take sama ta ɗaya yana jin ta sama ta biyu yana jin ta sama ta uku da sama ta hudu har zuwa sama ta bakwai har abin da ya sama da sama ta bakwai kuma tsakanin sama da ƙasa in wasu kifi ko da sauransu da ba za su kirgu ba domin halittar duniyar nan amma duka Allah na jin abin da suke faɗa sannan itatuwa da dutse da ƙasa suna tsarkake sarautar Allah kowane motsi suka yi Allah yana jin abin da suke faɗa amma kuma jin abin da na sama suke bai hana Allah ya ji abin da na ƙasa suke yi ba jin abin da muke yi mu nan bai hana Allah ya ji abin da ruwa suke yi ba jin na ruwan bai hana Allah ya ji abin da tsuntsaye suke faɗa ba gaba ɗaya yake ji kuma yana jin na kowa daban-daban yana jin duk abin da bayin suke faɗa Allah ba ni kaza Allah ka woke min kaza to duka yana ji kuma yana jin na kowa daban-daban ka ji irin jin Allah ke da Allah na wannan yake ji ya ban na wannan da sai wani ya halaka ai duk abin da kuke roƙo in kun yi ku dubu kuka soma addu'a Allah ba mu kaza wannan ina Allah ka sauke kaza ku haɗu ku dubu wannan na cewa Allah ka bani mata wannan ina Allah ka ban da wannan ina Allah ka ban abinci Allah ka bani duk abin da kuke faɗa Allah na ji gaba ɗaya na jin na kowa kuma ba ya cewa a taimaka min Allah ba ya ce a taimaka min wani abu mala'ikun da kaji ya yi su ya ce wani rike kaza wani rike kaza nuna mana yadda za mu tsara lamarin mu yayi in ba da haka ba lamarin mu ba zai tsari ba amma Allah ba ya sa mala'iku ya ce waɗannan na ruwa waɗannan na iska waɗannan na abinci ba wai dan su taimake shi ba dan ya nuna mana haka za mu yi lamarin mu amma shi Allah komai baya gajiyar da ku ji irin wannan ji da Allah yake fa sannan haka kuma ganin Allah yake Allah na ganin abin da yake daga sama ta ɗaya har sama ta bakwai yana ganin tsakanin sama da ƙasa da wanda yake daga ƙasa ta ɗaya har ƙasa ta bakwai har ƙasa da ta tasara kuma har abin da yake ruwa ka duba zurfin teku Allah shine ya san adadinta halitta ce Allah ya san su gaba ɗaya na ganin su ba wanda ya ɓoye masa to yanzu wanda yake da irin wannan iko ya aiko da abin saki a ce na nasara za a yi mai kashi a wando wanda ƙaya za ta gigi tashi ya rika faɗuwa aka ce an ƙi maganar Allah wai maganar nasara ita ce magana ga alƙur'ani Allah ya shirya mana hukunci kaza za ku yi in kaza ya faru kaza za ku yi ku ɗauka ku duba babu wani hukunci da za a canja ba wani hukunci da za a yi wa gyara ba wani hukunci da za a ce bai daidai ba daga ran da aka gama saukar da alƙur'ani ya tashi kiyama bakin abin da muke bukata na sha'anin duniya da lahira sai da Allah ya shirya shi kaf alƙur'ani ya ba annabi ya ci gashi ma farra'na fil kitabi min shay'in ko da lawul mahfuz da alqur'ani Allah ya shirya komai a cikin su ya bamu sai aka ce ayi alqur'anin wai babu wani abu da da yi daidai a cikin sa saboda haka tun tsohon zancen mutan da ni su ko waɗanda suke shiri abin haka suke akidar haka shikenan sai aka dawo alqur'ani aka jifa da shi sai waɗansu ƙarfi kawai suka zauna suka yi tunani suka ce to ga abin da za a yi bayan Allah hukunci da shi wato shi Allah abin da yannan bai daidai ba wai su sun san abin da ya daidai da bayan Allah yanzu dan Allah dan annabi jama'a in mun yi tunani abin nan akwai zaman lafiya a cikin sa yanzu ko da bayi ka saya ka sai awaki ne da kai alal misali da ka da ka sai awakin nan sai ka ce to wannan awaki a daure su a can wannan awaki kuma a daure su a can kowanne ka ce ga su waɗannan a basu karmami waɗannan a basu ciyawa waɗannan a basu dusa waɗannan a basu ruwa kana da bayi waɗanda ka so bawanka ne sai wani zo ya ce kai amma lalle wani da hauka yake yanzu ya za a ce waɗannan waɗannan a basu dusa waɗannan a basu harawa har Allah ku rabu da shi duk ku je ku ɗebi ku ɗebi ganyen ti ganyen tinya ku ba su duk da tumakin da awakin da shanun ganyen tinya shine ya dace da su jama'a cikin mu wani ya san ganyen tinyar da na faɗa wani bai sani ba to ganyen tinyar da na faɗa wani ganye ne na wani itaciya wacce duk abu mai rai in ya in ya ci in ba kwanansa ne a gaba ba sai ya mutu a rannan ka ji ka shirya dabbobinka abincin da za su ci su koshi yi mai su zauna lafiya wani bawa ne ba ɗa ba ne ma sai zo yake a ba su ganyen tinya duk su ci su mutu gaba ɗaya yanzu dan Allah in ka kamo mutumin nan me za ka yi masa in kai ne sai ka tuna abin da ifi shan wuya sannan kai masa domin bawanka ne kai ka saye shi ba wanda zai zo ya ce kar kai mara ba ma ɗanka bane bawanka ne in ka ga dama ka iya tsage shi ma ka raba biyu sai yadda ka ga dama bawanka ne da shi da awakin agonka darajar su daya to ya zaka nasara yi mana wannan abu da Allah ya shirya mana na hukunce hukuncen nan alqur'ani shine gyara a gunmu shine lafiya shine zaman lafiya a duniyar mu da lahirar mu sai nasara ya kawo abin da zai cuce mu a duniya da abin da zai cuce mu a lahira yace wannan zamu bi dan wannan hukuncin na sha faɗa muku cewa in mutum ya yi saƙo wanda alƙur'ani ya ce kashe shi za a yi aka ce an ɗaure shekara arba'in kasan ya daɗe a ɗaure ko a ce hukuncin nasara tun da kayi kisan kai an ɗaure ka shekara arba'in to gama shekara arba'in amma hukuncin da Allah zai maka in ka je lahira in an sa ka a wutar jihar ba za ka fita ba har abada in dai musulmi ka kashe da gangan wa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaa'u jahannam khalidan fiha ko wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adalahu kuma ka gani wato azabar kisa inda ta fita komai kenan wanda ya kashe mutum da gangan da gangan kawo babur din kai gudu ko ba burkin ka hau ko da gangan ka sheka da gudu a mota ko da gangan ka shiga kwana da gudu ko da gangan ka hau motar ba burki ko da gangan kana jin bacci kawo motar ka ja jama'a ko da gangan ka sha giya ka tuka mota in dai duk wanda ya mutu Allah ya ce in aka je lahira in ya sa direban nan a wuta wato har abada ba zai fidda shi ba sannan bayan ba fitarwa Allah ya yi fushi da shi kuma ga azabar da yake sha a jahannama an rubuta ba zai fita ba sannan yana cikin fushin Allah bayan fushin Allah kuma Allah ya tsine musu albarka jama'a kun ji matuƙa mota kun ji mahaya babur mutum ya a hankali da kansa kar ka ga kafi mutum ko ka ga kai kana da wani mukami ko dan iliminka ko dan sarautaka ko dan kuɗi ko dan saba da ma'aikata kace duk abin da na yana kwana a gidana kwana a gidanka ka kwana a jahannama kuma kaji idan mutum yayi wannan in an sa shi a lahira duk wanda ka san ya cuci wani a yanzu aka je aka duba wannan littafin wanda ba Allah ne ya shirya shi ba shirin karfi aka yi maka shari'a wallahi hukuncin Allah na nan na jiranka domin Allah ya ce daga alkur'ani har tashi alkiyama ba zai aiko da wani abu bai ce za a yi gyara ba wannan maslaha duk da za a yi bayan Allah ya shirya ta ya gama alkur'ani sai dai abin da masu ijtihadi su Imam Maliki su Shafi'i su Hanbali su Abu Hanifa suka yi ijtihadin gano mana wani abu da hankalin ba zai gano ba shi kuma yana nan amma wani ya zauna ya ce wai zai tuna wani abu wanda zai mana daidai ya mana yadda na Allah wannan halaka ta isa halaka goma da ishirin kenan sannan mu ɗin kanmu musulmi muna da wani laifi wanda Allah ya zargi Yahudu da Nasara a kansa yau gashi ya dawo kanmu kuma ka gani domin akwai inda ubangiji ya ce alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bi wa yuridu shaytanu an yudhillahum dhalalan ba'idan ko wannan Yahudu da Nasara kenan balle kuma mu yace shin Muhammadu ka duba ka gani irin mutanen da suke wai a zatansu suna faɗa suna zato sun ba da gaskiya bima unzila ilaika da abin da aka saukar gare ka shine alqur'ani sun ce sun yarda alqur'ani gaskiya ne na Allah ne sannan sun yarda kuma min kan wa ma unzila min qablika abin da aka saukar kan ka zo a taura da injila sun ce sun yarda na Allah ne su ma Allah ne saukar ko amma kuma yuriduna an yata haka mu da daguti idan wani hukunci ya kama sai su dauka su kai kan hukunci shine wannan littafin da ake wannan littafin da ake shari'a da shi wato shine gunkin wannan littafin da za a duba maka kai musulmi da shi kuma wanda musulmi arne zai duba wannan littafin ya masa idan ka hada su buɗe gunki kenan da arnan da ya duba littafin da shi wannan littafin da ba alqur'ani bane to gaba ɗayansu Allah yake gumaka ne ɗaguti kenan yanzu mutum ya ba da gaskiya aka ce ya je ya kai hukunci gun gunki ko mutum bai karatu ba aka ce wane ya kai ya ce gunki ya markaza ya markaza ai ya san mutumin ya yi hauka wa qad umiru an yakaburu bihi sannan ubangiji yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gashi kuma an aiko na aiko na yi horo cewa lalle ne su kafirta da gunki kas yadda da shi kar mutumin da ya taba yadda kafiri ya yanke ma shari'a ba da alqur'ani ba ubangiji yace na aiko haka na ga musu dalilin da yasa suke yadda da wannan shari'a suke yadda da wannan mai shari'a arnan yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'idan shaitan ne ya rudi musulmin ya rudi arnan ya rudi waɗanda suka yarda dan ya bar da su bata mai nisa wanda in sun tafi ba za su da ba sai su gansa wuta jama'a wannan aya fa kun ji halin da muke nasara ba da banza ya kokari ya yaki ya ga lalle ya tabbatar da wannan abin musulmi sun hau kansa ba mun kuma mun kasa kokarin komai wanda za mu kokarta mu kubuto daga wannan kangi da ubangiji ya ce mana Allah ya kiyaye mu Allahu akbar to me kace
وما من غائبة في السماء والأرض إلا بكتاب مبين babu wani abu wanda yake boyayye a cikin samman Allah da ƙasansa ka gani ba abin da yake boyayye illa fi kitabin mubinin face yana cikin littafin Allah a sarri Allah ya rubuta shi lawul mahfuz ba wato ubangiji yace duk abin da ka sani za a yi a cikin sammai da wanda za a yi ƙasa balle wanda yake tsakanin sama da ƙasa kuma sai da Allah ya rubuta a lawul mafuzi tukuna sannan muka taru a gurin nan yanzu in mun je mun duba lawul mafuzi sai mu ga a rubuce Allah ya rubuta cewa ranan nan ta yau za mu taru a wannan gurin da wannan ajiye kayan nan da ka gani da wannan karatun ko da zama za ka yi ka tankwashe ka miƙe ka gyara in ubangiji bai riga rubuta a lawul mafuzi ba wallahi mutum ba zai iya ba ka ji irin ilimin Allah kenan Allah ba yana yin abu ya shirya na gobe ya ce yau zai shirya shi ko ku a'a na baɗi bari a zauna yau a shirya abin da za a yi baɗi ba haka Allah yake ba Allah bai halicci duniya ba bai halicci lahira bai halicci sama da ƙasa ba sai da ya shirye abin da za a yi kaf da abin da bayansa za su yi kaf da wanda za a yi a lahira kuma sai da Allah ya gama tsara sannan ya so mu halittar kuma ka ji kudura cikakkiya Allah shine mai cikakken iko Allahu akbar Allah shirye mu تو إن هذا القرآن إن هذا القرآن يقول على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون شي وانا القرآن يقص على بني إسرائيل yana ba da labari ga Yahuda da Nasara waɗanda suka yi zamani da annabi yana ba su labarin abin da suka kasance suna saba a kansa. Duk abin da Nasara da Yahudu suke saɓani cikin sha'anin addinin Allah da addinin da suke bi na Yahudanci ko Nasaranci sai da Alƙur'ani ya ba su labari domin da Nasara alfahari suke suna ta wai Annabi Ibrahim ba Nasare ne wai Annabi Ibrahim addinin Nasara yayi sai Yahuda suka ce ƙarya kuke Annabi Ibrahim addinin Yahudanci yayi sai gashi Alƙur'ani ya bayyana ya ce ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasaraniyan walakin kana nifa muslima shikenan Alƙur'ani ya raba musu cewa annabi Ibrahim bai nasaranci ba bai yahudanci ba shi akan addinin musulunci yake annabi Ibrahim saboda haka manzon Allah ma shi ya kama mu ma Allah ka tabbatar da mu akan addinin musulunci waɗanda ba sa cikin addinin musulunci Allah shigo da su to me kace إنه لهدى ورحمة للمؤمنين shi alqur'anin nan shari'a ne ga barin bata jin kai ne ga muminai waɗanda suka yi imani alkur'ani zai zama jin kai gare su duniya da lahira
إن ربك يهدي بينهم بحكمه هو العزيز العليم ka sani ubangijinka yana yin hukunci tsakanin su su yahuda da nasarawa kamar yadda yake hukunci tsakanin kowace jama'a da hukuncinsa irin na adalci Allah ya kiyaye mu da hukuncin adalcinsa wa huwa al-azizu shi ubangiji marinjayi ne ba abin da yake gagararsa al-alimu masani ne bima ya hakun bihi da abin da yake hukunci da shi domin wani na hukunci ba da sanin hukuncin ba akwai wanda zai hukunci amma in ka tambaye shi menene yanke hukuncin bai san dalilinsa ba wannan bai dace da yi hukunci ba Allah ta yin hukunci kuma ya san hukuncin da yake kamar yadda aka ce alƙalai a duniya guda uku ne an ce qudatu dunya salasatun qadiyani nari qadin fil jannati haka Allah yake alƙalai masu hukunci a duniya guda uku ne duk gaba ɗayansu alƙali biyu a cikin ukun yan wuta alƙali ɗaya a cikin ukun ɗan aljanna ne aka ce ya rasulallahi waɗanne ne alƙalan da suke yan wuta ka gani manzala ya ce akwai su na farkon su alƙalin da yake hukunci da jahilci
دابة من المرض تكلفهم إن الله كانوا بآياتها لا يؤمنون
Ubangiji ya ce wai za wa ƙala ƙaunu alaihim masu ƙaryatawa da cewa ba za a tashi alkiyama ba suka ce Ubangiji ba zai sake tada wanda ya mutu ba Allah ya ce to a gaya musu yayin da alƙaunu faɗa ce waruya an karɓo hadisi anna laha arba'u qawa'ima wato ita wannan dabba tana da sawaye guda hudu walaha zagabun tana da jawaska warishin da kuma wato gashin gashin bindi ga karan bindin kamar irin yadda na saniya yake sannan kuma ga gashi wato tufar dabbar kenan wajena hani dabbar kuma tana da fuka-fuki guda biyu wa nimri juraidin wato an karɓo ruwaya ga ɗan juraidi yana ba da sufar wannan dabbar ya ce laha ra'asu saurin tana da kai irin kansa ita wannan dabbar da za ta fito wa ainu hinzirin idanta kuma kamar idan alhinzir ka gani wa uzunu filin tana da kunne irin kunnen giwa wa ƙarnu iblis tana da kuma wato ƙaho kamar irin ƙahon raƙumi Allahu akbar wa uliqina amatun tana da wuya dogo kamar wuyan jimuna wa sadaru asadin tana da kirji mai ba da tsoro mai ƙarfin gaske kamar kirjin zaki kamar yadda kirjin zaki yake din nan da ƙarfi da ba da tsoro haka kirjin wannan dabbar yake ka gani wa launu namirin tana da sufa kuma in ka hange ta sai ka ce waccan damusa ce wa hasiratu hirratin tana da kuiba kuiba kuibinta na dama da na hagun kamar na mage ki ka gani wa zanabi kabashin tana da bindi kuma irin bindin rago wajabun wajab wajab ba'irin tana da daure ishirwa ta kwana goma bata sha ruwa ba kamar yadda rakumi ke kwana goma bai sha ruwa ba haka Allah ya wannan dabba Allah akbar wa ma bayana da mafsadaini isna ashara zira'an bi zira'i adam alayhi salam wato kaji tsakanin wato tsakanin kofatanta kamun a kawo iya gwiwarta idan mutum yana sabawa yana sabawa yana sabawa sai ya yi sabi goma sha biyu irin sabin annabi adam ba irin namu ba kaga mu sabin mu ya fi sabi ya fi sabi ɗari ma daga kofatanta zuwa gwiwarta daga gwiwa kuma zuwa inda cinyarta take nan ma ka ji saɓi goma sha biyu ne haka dabba take me san ya ga wannan dabba manzo Allah ya ce to ba za ka ganta ba me gudun kar ya ganta kuma sai ya ganta Allahu akbar wani wani abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo ruwaya ga Aba Huraira wanda bai taɓa karɓar hadisi bakin wani ba sai bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan masu ruwayar hadisi sukan karɓa ga wani ga wani amma abu huraira duk sanda zai faɗa hadisi sai dai ce annabi ne ya gaya mu saboda baya rabo da annabi din shi ne ya bada labarin wannan dabbar ya ce fiha kullu launin ma bayyana fiha kullu launin Allahu akbar wato dukkan irin sufa wacce ka sani ka iya sufatawa ka ce baki ka ce fari ka ce ja ka ce yalo ka ce shuɗi ka ce algashi ka ce duk irin abin da zaka canja na kala to akwai irin kalar a jikin gashin su ita dabba Allahu akbar ka ji wannan irin kudura a wajen Allah ma bayyana qaranai ha farsakul lirakibi ka ji tsakanin wannan kaho nata akan tafakkan tsakanin wannan kaho da wannan kaho mil uku ne tafiyar mil uku ce mil uku kuma ga mahayi ba wanda yake tafiya a ƙasa ba wani aliyu radiyallahu anhu an karɓo hadisi da sayyidina aliyu Allah ya ƙara yarda da shi yace anna ta kharuju ba'da salasati ayyamin ka gani wato wannan dabbar in ta tashi fitowa ka ji za ta rika fitowa har ba za ta gama fita ba sai bayan kwana uku wannan su yanzuruna idan aka ce yau dabban nan ta so kullowa da ta bullo da kai sai labari ya bazu a duniya a rika cewa tabbi ga wata dabba can ta fito da kanta amma girman kan wato tsakanin ƙaho da ƙaho wato kaji mil uku ne sannan mutum zai duba ya ga irin kan bai taɓa ganin sufa irin wannan ba ana tuwa ana ana kallo wuyan na daɗa fitowa waje yana daɗa fitowa tana nan kuma kirjin ya fito waje ba za ta gama fitowa ta tsaya a waje daidai ba sai ta kwana uku tana bullowa kaji hikimar Allah Allahu akbar fala ya faruju kullu yawmin illa sulusaha kullum ba zai fito waje ba a jikinta sai ɗaya bisa uku wato idan an kasa ta uku yau kashi ɗaya ya bullo gobe kashi ɗaya ya bullo sannan jibi kuma ta gama fita kwana uku kenan jama'a kuna taro gari gari ana zuwa kallanta wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam an karɓo labarin ga manzo Allah Allah ya ƙara tsira da aminci gare shi annahu su'ila min aina takaruju dabbati aka ce ya rasulullahi wai ita wannan dabba daga ina ne za ta fito ne ka sufata mana irinta ka gaya mana yadda za ta fito to kuma a ina za ta fito wani gari ne maƙala sai manzo Allah ya ce min azamil masajid hurmatan ala Allah ta'ala za ta fito daga mafi girman masallatai daraja duk a wajen Ubangiji. Wato kaga da faɗa haka yani al masajidil harami manzo Allah na nufin a masajidil harami za ta wato tan inda ɗakin Ka'aba yake a Makka a nan ne wannan taguwar za ta kullo ba taguwa ba wannan dabba dan ubangiji ya ce mata dabba kawai to Allahu akbar warwuya an karɓo hadisi an ha ta karuji salatu farajatin za ta fito fita sau uku ta karuji biya ƙasar yamani farko ta fito can nesa da birnin yaman sun tamkinu sannan sai ta ɓuya a daina ganinta kuma sun ta karuji bilbadiyati sannan sai a ce ta ɓulla a wasu ƙauyuka ka gani sun tamkinu sannan sai ta ɓuya daharan zamani mai nisa ɗawilan mai tsawon gaske fa bainama nasu fi azamil masajidi hurmatan ala Allah ta'ala to bayan buyan nan biyu wataran mutane na nan a masallacin Allah mai girma shine masajidil haram din nan ka gani kama yuhawwiluhum illa khurujaha min bainir rukun kaji ba abin da zai rada zana su sai fitowar ta tsakanin rukuni wato rukunin nan da ake faɗa na jikin Ka'aba anan za ta kullo za a daribai mahzumin daru bani mahazumin wato daura da gidajen waɗanda ake ta banu mahazum wato kabila ne an yamina da kharij min al masjidi za ta fito daga mafitarta ta daga wajen masallacin Ka'aba din nan wakila aka ce ta kharuj min safa a'a akan dutsen nan na safa nan ne za ta kullo kanta mutane kuma na nan suna taɗa wafi a cikin masallacin sai su ji an ce ai akan safa ga can wani abu ya kullo kansu ba taɓa ganin irin su ba Allahu akbar. Lamma ruya saboda hadisin da aka karbo baina ma Isa alayhi salam ya tubu bil baiti ma hul muslimuna. Wace ka ji ayin ma da dabba za ta sauka za ta fito har Annabi Isa ya shine yake tare da musulmi a yana cikin tsawafi ɗakin Ka'aba shi da jama'a idan tsarabat til aralu sai su ji ƙasa tana girgiza ƙasa na girgiza sahatahum karkashin mutanen ƙasa na rawa ta taharrafu tana rawa tana girgiza wato taharrukul taharrukul anjili irin raurawan nan ta ta kwan fitila a ce kwan fitila an rata ya jikin waya irin an yi wayaran sannan ba a liƙe yake ba sannan iska mai ƙarfi kuma ta taso daga inda zai rika yi haka ƙasa za ta rika girgiza tana girgiza watan shaqqu safa in sai wannan girgizar dutsen safa kuma sai ya tsagi mimaya lil mas'a wato ta wajen da ya rabu wajen da ake yin sa'ayin ta daga barin inda ya shafi wajen ɗakin Ka'aba wata karuju dabatu anin safa yayin nan sai dabban nan da ubangiji ya faɗa sai ta kullo daga cikin dutsen safa din wa ma ha a samu ta tare da ita tana bullowa ran da ta gama fita gaba ɗaya sai a ga sandan annabi Musa alaihi salatu wassalam a wajen sandan nan mai mu'jizar gaske kowa dai yana da labarin mu'jizar sandan mun ra- yayin da annabi Musa ya gama wato yi wa annabi Shu'aibu kiwon nan na shekara goma da ya ka'yan nan ya bashi sai ya ce masa to Musa yanzu abin da ya fi sai ka shirya kuma ka koma garinku wannan alkawari da muka yi da kai na shekara goma ya cika shine sadakin matar da da zan baka kaji shi do- domin ba ya da kuɗin da zai bada sadaki saboda haka da ya zo annabi shi'abi yake masa to in dai kana son yarinyar nan gashi ta ce tana son ka domin shi annabi Musa da Allah ya taimake shi ba shi ne yake yana son wannan yarinya yar annabi shi'abi ba shi bane ita yarinyar ita ce ta yi wa uban jirwaye da kamar wanka ta nuna tana son tana son annabi Musa din mun da ta zo ta gaya masa ta ce ta ce da shi ga irin abin da ta gani ga irin abin da ta gani na kirkin annabi Musa to daga daga zamanin sai uban ya gane lalle yarinyar nan tana son annabi Musa sai ya ce masa to Musa ka zauna kai mun ciwo a gurin nan shekara tara ko shekara goma amma idan ka yi shekara tara nan to abin da nace kenan in ku ka cika goma kuma to dan kanka ba laifi shi ko annabi Musa da ya ga girman annabi shi sai ya ce to tunda ya ambaci goma nan to goma zan masa dan ran sai kari to sai karbe kiwo daga hannun ƴaƴa matan na annabi Shu'aibu kullun ya sa dabbobin nan a gaba ya je ya kiyaye su ya ba su ruwa su dawo kullun kullun har shekara goma tai daidai wa daida shekara goma ran nan ne ya ce to Shu'aib- in annabi Shu'aibin ya ce masa ya ce to yau alƙawarin mu ya cika kuma zan baka wanci shikenan wannan wahala da kai ta shekarun nan bakin sadakinka kenan da ita amma ni kuma zan maka wani abu wanda za ka san lallai yarinyar nan ni ma na baka ita da zuciya ɗaya yayin nan sai ya ce masa to Musa ina so ka ɗauko sanda to dan a zamanin shi annabi Shu'aibu an ce dukkan sandan annabawa annabin duk da ya bar duniya to sandansa ubangiji yakan aiko a sa shi a nan wajen annabi Shu'aibu ana tara su. an ce tun daga sandan annabi Adamu akwai shi a gidan annabi Shu'aibu a zamanin yayin ne fa ya ce mar ka je ɗaki ka za ka ungon buki ka ɗauko sanda ɗaya cikin sandunan nan da ya je buɗe da ya je sai ya ɗauko sanda sai ya kawo annabi shu'aibu annabi shu'aibu da ya- ya shafa ya shafa ya ji sai ya ce a musa mai da wannan wannan asalin sandan adamu kenan mai da shi ka ɗauko wani sai mai da sandan ya je ajiye da ya tashi kuma ɗaukowa sai ya ɗauko wannan ɗin da ya da sai ya karɓa ya ce masa ai na ɗazu ne sai ya ce to ai sai da na ajiye kuma na ɗauko ya ce kuma ka ɗauko wani ya kuma koma da ya ɗauko wannan ɗin da ya sake ɗaukowa to zamanin nan sai annabi sha'abi ya ce lalle musa sha'aninka mai girma ne kana da daraja wajen ubangiji ya ce to yanzu abin da nake so sai ku kinkintsa kuma ku tafi garinku domin shi sharaɗin aure idan ka ji ana ce a ni zan baka yata amma da sharaɗin kar ka tafi ko ina Ah, to ai baka bashi ba kenan in dai mutum ya baka ya har ya sa ma wani sharaɗi akan lamarin auren to in ka so bar ma iyarsa bai baka yarinyar ba amma in ya baka ran da yace ya baka yarinyar ba ruwansa da wani lamari naka kuma ya barka da kai da ita da Allah sai kuma a saurara idan cuta ta bulla wannan a iya yi maka hukunci kai miji a ce ka ci amana baka da tsoron Allah amma shi uba ba zai ma sharaɗin ko ka zauna a nan ko gari kaza za ka zauna ko ka rika aiko mun ina ruwansa ya riga ya gama saboda haka bai masa sharaɗin komai ba yace ga yarinyar nan kawai to wannan sanda ko da ka ɗauko ɗin nan ka je ka fito da dabbobin nan da awakin da tumakin da shanun da raƙuman a je a yi koli da su duk su fita sarari gaba ɗaya dabbobin waɗanda ya shekara tara yana kiwon nan malam anan musa ya je akwai magana da yake faɗa saboda sun saba da shi da ya faɗi magana duk dabbobin sai suka zo gunsu suka taru sai ga annabi musa tsakiya sun kewaye shi gaba ɗaya annabi shu'aibu ya ce masa ya ce to ka koma fito waje musa ya fita ya ce to koma can ka tsaya ya koma can waje ɗaya ya ware a nan musa ɗin da sandan nan nasa wannan mai mu'ujiza sai ya ce masa to ɗaga sandan ya ɗaga shi sai ya ce to yi kiran dabbobin annan Musa sai ya tashi kiran dabbobin sandan na rike a hannunsa ya kira malam ya dabbobin nan gaba ɗaya duk bakin wacce aka haifa daga ran da ya kama kiwo zuwa wannan ranar wacce bata mutu ba da ita da yarta da jikarta in dai suna nan da rai sai da suka zo wajen annan Musa amma ban da ainihin iyayen kuma ka ji kudura Allah da wannan yaya suka taru a gun annan Musa gaba ɗayansu na shekara taran nan sai annabi Shu'aibu ya ce mar to waɗannan na ba su suni kuma ka je ka rika shan nono da kai da matarka duk gaba ɗaya bashi Allahu akbar kowa yana yin alheri gwargwadon ikonsa kaga shi annabi Musa talaka ne ya nuna gwargwadon ikonsa na nagarta ya biyayya ya dubi kuma annabi Musa a zamanin talaka ne shi ko Shu'aibu yana da wadata yayi masa kyautar da duk duniya banda Allah ba mu eh wannan kyautar hadari Allahu akbar shikenan suka yi ban kwana da annabi Shu'aibu da mutan gida kuma ya kora dabbobinsa da shi da matarsa ku tafiya ce ba kaɗan ba a kwana a tashi wani gu su tsaya su kwana goma wani gu su kwan ishirin wani gu su yi wata guda tafiyar mukiyayi malam har matan nan ta samu ciki a gani har ta samu cikin nan har zamanin da za ta haihu ran da za ta haihu nan kuma a ran nan ubangiji zai bashi manzanci kuma a ran nan bayan ta haihu nan ubangiji ya tashi bashi manzanci domin ba a samun daraja sai da wahala saboda za a bashi manzancin bala'in da ya same shi shine rannan din nan ya ɓace hanyar gaba ɗaya da ya ɓace hadari kuma ya taso ruwa ya taso iska ta taso sannan kuma bai san hanyar da zai bi kuma ta ɓace mar dabbobin nan kuma da suka ji ruwa sai suka watse suke daji ga matar kuma ta haihu da ɗanyen jego ba ta samu ruwan da za ta wanka ba ma bare ta ji ɗumi ka gani Allahu akbar ga ba mutum gaba ba mutum baya ba gida gaba ba gida baya kuma sai su sai Allah annan Musa abin ya dame shi yana cikin wannan damuwa ne sai hangi hasken da ubangiji ya kira shi gurin mu haɗi zuwa ƙarshen kisa dai ba za mu shagala da wannan ba to shine wannan sandan wannan dabba za ta fito da shi a rannan ta fito da shi akan dutsen nan na safa a maka sannan kuma bayan sandan akwai hatimin annabi Sulaiman da za ta fito da shi a rannan kaga shi ma hatimin yana da wata mu'jiza shi wannan hatimi na annabi Sulaiman shi ma asalin sa hatimin annabi Adam ne shi annabi Sulaiman dama mulkin sa a jikin hatimin ne Allah ya dora masa mulkin amma ta wasiƙar wannan hatimin dan an ce wata ran wato ya taɓa rabuwa da hatimin sai zama talaka kuma ka gani an ce akwai ranar da wato cikin matansa akwai matar da ubanta ya mutu tun tana ƴar kankanuwa ba ta san uban ba annabi Sulaiman in yana yin wa'azi abin da ya shafi haƙƙin ƴaƴa da iyayensu tana jin abin yana damunta don ita bata riski iyayenta balle ta musu biyayya haran nan sai shaidan da ya dubi tana cikin damuwa sai ya kullo kamar mutum bayan Sulaiman baya nan sai ce wance ina ganin in Suleiman na yin wa'azi ko da yaushe ya tara jama'a yana wa'azi kina cikin damuwa saboda baki samu ubanki ba balle ki masa biyayya tace kwarai ku haka yake yace mu muka yi zamani da mahaifinki ai na san shi kyakkyawan sani abokin sha'aninmu ne yanzu da shi da suransa duk ɗaya ne zan miki wata dabara wacce za ki rabu da wannan damuwa tace to kai mun yayin nan iblis malam sai ya tashi ya je ya samu itace ya sassaƙa ya gyara ya masura sosai yadda ka ga masu yin gunki suna yi malam ya gyare shi ya shafe da abin kyalli ga ido ga alamar kunne ga komai ga ido na motsi sai rannan sai ya kinkimo ya kamata annabi suleiman bai sani ba da ya kamata nan sai ya ce to yanda kika ga wannan haka mahaifinki saboda haka kullum da safe in kin tashi ki je ki sunkuya ki gaishe shi to kamar kin gaida ubanki kenan da yamma ma ki sunkuya ki gaishe shi kamar kin gaida mahaifinki kenan kace kai ma da na gode na gode Allahu akbar to ita ko wannan mata wato a wajenta Suleiman duk abin da zai yi a cikin gida bai yarda da sauran matansa ba sai ita yarda da ita sai ya dau hatimin sai ba tun da ake yin wannan abu malam ana yi ana yi sai uban amma fa bai sani ba shi Sulaimana amma duk da haka sai Allah ya jarrabe shi da bala'i shi kuma annabi annabi Sulaiman ran nan ta ajiye wannan gobe sai Iblis shi kuma sai ya zo ya dauki sai Allah ya ba Iblis iko sai ya zo ya dauke zoba annabi Sulaiman ya fito ya ce mata zai fita wajen sarauta a kofar gida fadawa sun taru ga annabawa ga mutane haka ga malamai ga aljanu ga tsuntsaye ga dabbobi an taru ana jira ya fito ya magana sai ce mata ina hatimin nan sai ta ce a ai hatimi bari da kuma ta duba ta duba malam babu shi ta ce din na duba inda na ajiye ban gan shi ba ashe zamanin da iblis ya dauka shi kuma ya sheka da gudu can bakin kogi ya tare aljanun wajejen duk gaba ɗaya da dabbobi ya sa ya sa zoba in dai ya sa zoban to duk abin da ka sani Allah ya lankwasa wuyan su suka zo suka kewaye iblis malam ya zauna sune masa tambayoyi sune masa tambayoyi to inda abin za su gane ba Sulaimana bane sai suka ce masa to yanzu Allah eh ƙara maka imani suna nufin Sulaimana ne su yanzu idan mutum matarsa guda ɗaya ce to matan nan guda ɗaya kuma shi ba ya son ya je yi zina ga ta kuma tana yin haila to bukatar tarawa da mace kuma ya kama shi shin da ya je ya zina da ya tara da matan nan da haila da ya haƙura wanne ne ya fi masa ya ce ya iya tara da ita da hailan ba komai tun da matarsa ce to daga nan suka gane lalle wannan ba Sulaimana ba ne tun da ya halatta haramu ana cikin wannan abu Allah da ikonsa annabi Sulaimana da ya ce da ya ga dai ya zama talaka babu wanda zai zai sunkuya mar kuma a wannan zamanin da ba zuba ka san mutumin Allah har abada tare da Allah yake baya sa zuciya da komai sai a wajen Allah baya ganin wani zai iya cutarsa kuma in ba Allah ne iya da ba Suleiman da ya ga wannan abu ya samu sai san lalle ibtila'i aka yi mara sai je alwala kuma ya koma ga ubangiji ya kaba sallah yana sujada yana kuka yana tuba wa Allah yana ubangiji laifin da ne na tuba Allah na tuba Allah kai mun gafarar laifin da ne ma ban san abin da ne ba Allah yana cikin haka da Allah ya karbi tubansa can ana nan ana nan malam iblis din da ya je zai taba zai taba ruwa ya wanke hannunsa a a bakin kogi sai sai wannan zobe sai sumbule sai sumbule sai fada cikin ruwan yana fadawa sai a bakin wani kifi sai wani kifi ya haɗe wannan zoban malam da haɗiyar zoban sai kifin ya zama dukkan kifayen gun ba mai kyau kamar sa musunta suka yi ana su ana su sai aka kamo wannan kifin da ya haɗi zoban musulta suka ce kai wannan kifi ba wanda ya kamata ya ci shi mu dai mu samu wani amfani sai mu kai wa Suleiman shi idan ya ci kifin nan zai mana alheri ya same mu duniya da lahira sai suka yarda da haka malam sai aka ɗauko kifin sai a kawo annabi Suleiman suka ce ga hadiya ya ce to madalla madalla Allah ya saka muku da alheri aka je malam aka yanka kifi an feɗe kifin sai ga zoban nan na Suleiman a ciki matar ta gani sai Suleimana ga zoban ka yau a cikin kifin nan da ya karba ya sa a hannun malam sai ga tsuntsaye da dabbobi suna faduwa suna zuwa gunsa an da masa da mulkin nasa ka ji hikimar Allah wannan zoban shine kuma wannan dabbar in za ta fito za ta fito da shi ga sandan Musa ga zoban Sulaimana dabbar za ta kullo da su ta zo da su duniya nan Allahu akbar فضرب المؤمن في مسجده بالعصا kaji sai ta duba mumini a rannan ta rike wannan sandan sai ta daki goshinsa in ta daki goshin mumini sai gurin yi tabo idan gun yi tabo fashe wannan da zai yi malam sai wani abu haske sai bayyana a gurin idan hasken ya tau a fuskar bayan ta daka ita kuma ta ji abin da za ta yi hatta yudi biha wajahu fuskar ta haske gaba daya Allahu akbar wata katubu baina ainihi ka gani muminun sannan sai ta rubuta tsakanin ido wannan da wannan idan a tsakiya sai ta rubuta da sandan sai ta ce maka kai mumini ne ma'ana kai dan aljanna ne Allahu akbar sannan kuma sai ta da goshin kafiri shi kuma da wannan da wannan hatimin sai ta buga goshin kafiri da wannan hatimin ka gani idan ta buga ma sai ya fashi sai gurin ya baki irin shi kuma goshin kafirin ko munafiki idan gun ya baki irin shi shi ma sai ta kawo sai ta rubuta a tsakanin idansa sai ta ce kafirun sai ta rubuta a tsakanin idan shi kuma ta rubuta ma kafiri ne kai summa taqulu laha sannan sai ta ce wannan ya fulana min ahlil jannati wanda ta rubuta muminin sai ta ce maka ya wani kana cikin yan aljanna wa anta ya fulana min ahlin nar kai kuma wani kana cikin yan wuta jafal kalam kenan da haka aka ce daga rannan ba sauran tuba kuma annabi isa kuma yana nan zamanin domin dama an kaji an ce annabi isa ya sauko yana wa'azi to kuma tashi alkiyama kusa iki Allahu akbar ga dan wuta ana shaida duk inda ku haɗu sai ka ce ma dan wuta kai kuma ku haɗu sai ce ma dan aljanna ba mutu kuma Allahu akbar warwuya an karɓo hadisi anna awwalar ayati wato farkon abin da zai nuna alamar tashiyar kiyama furujan wato tulu shamsi min magaribiha farko wanda zai riga dabban nan nuna alamar kiyama ta kusa bullowar rana daga yamma kuma ci gaba shine zai riga wannan domin ana nan wata rana sai mutane gari in ya waye a maimakon su ga rana daga gabas sai su ganta ta bullo ta yamma a maimakon ta bullo ja din nan ta fari sai ta bullo a yamma kuma baki kirin Allahu akbar idan ta bullo baki kirin din nan sai ta rika towa tana towa tana yo gaba tana yo gaba in ta zo tsakiya sai ta koma baya kuma gobe kuma sai ta sake bullowa ta yamman sai ta taho kuma in ta zo tsakiya sai ta koma sai ta yi kwana uku tana haka ku tashin hankali ya samu mutane to bayan wannan kuma sai a koma a sake zama kuma ranar ta kuma koma a gabas ana nan bayan an daɗe mutane kamar sun manta da wannan bala'in sai wannan dabba ta bullo kuma ta samu mutane da hantsi Allahu akbar to a cikin ruwayar da manzo Allah ya faɗa wannan yace to ko dai tulu'i shamsin ko furuji dabatin wanda ya fito to ɗaya ma na nan tare da shi bayan wannan sai wannan kuma tashin hankali dai gashi nan iri iri na tashar kiyama ita wannan dabba an ce kila ana jin taguwan nan ce ta annabi salihu wacce kudaru bin salif ya soke ta ita ce za ta dawo wannan shine mafi inganci cikin ruwayar wannan dabba jama'a mai tattalin alheri kamar ranar zuwan wannan dabba Allah shirye mu wato alamar tashi alkiyama kenan ko da yake yanzu ma muna cikin alamar tashi alkiyama mun yana daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din nan ya lissafa wanda sahabbai suka faɗa suka ce suna zaune manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune din nan sai ga wani mutum ya kullo mai tsananin kyan gaske mai tsananin bakin gashi mai fararen kaya ga alamar wato ba alamar wani alamar wahala a jikinsa zuwa sai sai salama bai tsaya ba sai da je durƙusa gwiwoyinsa akan cinyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai kuna zaune ya zauna sai gaisa da manzo Allah sai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa menene musulunci manzo Allah ya lissafa masa yace ka da kasa wannan gara menene insani duka sarkan nan namu ne